bangaren league league na kasashen nahiyar turai inda za mu fara da ingila kasar ingila a bangaren premier league na shekara 2017 zuwa 2018 a wasannin mako na 11 a ranar asabar da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta stoke city sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da leicester city newcastle united a gida ta sha kashi hannun afc barnum da kwallo ɗaya mai ban haushi sai swan city bata da daɗi ba a hannun britain and hof alvio da kwallo ɗaya mai ban haushi ita ma huddersfield ta doke west bromwich da kwallo daya da babu sai southampton ta sha kashi a hannun volley da kwallo ɗaya da nema West Ham United ko ta sha kashi a hannun Liverpool inda Liverpool ta lallasa ta kwallaye hudu da daya. A jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kwallo uku da daya sai Chelsea bata bar Manchester United ba ita ma ta sha ta kwallo daya mai ban haushi. Tottenham a gida ta samu nasara akan Christian Palace sama da kwallo daya da babu. Everton ko ta samu nasara akan Watford da kwallo uku da biyu. A yanzu haka dai kungiyar Manchester City take da ragaman teburin a mako na sha daya. da maki 31 sai Manchester United take mataki na biyu da maki 23 da kwallo a kwallaye 23 Tottenham kuwa tana mataki na uku ne ita ma da maki 23 da kwallaye 20 inda aka samu bambancin kwallaye tsakaninta da Manchester United a kasar Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 su ma wasannin mako na sha ɗaya a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta real betis sun tashi can jaras biyu da biyu tsakanin su da getafe a ranar asabar hudu ga watan sha ɗaya na shekara dubu biyu da sha bakwai kungiyar kwallon kafa ta balance ta samu nasara kan ligas da kwallo uku da nema sai di portugal a corona inda atlantico madrid ta bi ta har gida ta sha ta ɗaya mai ban haushi alabes ma ta samu nasara kan espanyol da kwallo daya mai ban haushi barcelona a gida ta toshe kungiyar kwallon kafa ta sabila da kwallo biyu da ɗaya a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Levante ne ta sha kashi a halin Geruna da kwallo biyu da ɗaya sai Celta Vigo ta doke kungiyar kwallon kafa ta Atlantico Bilbao da kwallo uku da ɗaya. Villarreal kuwa a gida ta samu nasara kan Malaga da kwallo biyu da nema sai Real Sociedad ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta Eibar kwallo uku da ɗaya. Real Madrid ma ta rarraba kwallaye har guda uku ne a ragan Las Palmas. a yanzu dai haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona take jan ragaman teburin da maki 31 a mataki na ɗaya a wasannin mako na 11 sai valencia take biye da ita da maki 27 kungiyar kwallon kafa ta real madrid tana mataki na uku da maki 23 a bundesliga na kasar jamus kuwa shi ma an fafata a wasannin mako na sha 11 ga yadda ta kaya a wasannin a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta entrin frankfurt ta samu nasara akan wai da bremen da kwallo biyu da daya ranar asabar kuwa kungiyar kwallon kafa ta borussia galabas ne ta tashi daya da daya tsakaninta da mainz 05 sai kungiyar kwallon kafa ta rb leipzig ta doke hanover 96 da kwallo biyu da daya kungiyar kwallon kafa ta freiburg kuwa ta sha kashi a hannun shalke ofo da kwallo daya mai ban haushi a gidanta augsburg ta tashi changers daya da daya tsakaninta da bayer leverkusen sai hamburg ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta stuttgart da kwallo uku da daya ita ko borussia dortmund ta sha kashi a gidanta ne a hannun takwararta borussia eh, bayan munich da kwallo uku da nema a ranar lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta kolin ne ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim da kwallo uku da nema yayin da kungiyar kwallon kafa ta Wolfsburg wata tashi uku da uku tsakaninta da Hata Berlin a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich take jan ragaman da maki 26 a wasannin mako na 11 sai RB Leipzig take mataki na biyu da maki 22 ita ko kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund tana mataki na uku ne da maki 20 idan muka tsararlaka bangaren League 1 na kasar Faransa kuwa a wasannin da aka buga na karshen mako a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta rainis ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta girandis da kwallo ɗaya mai ban haushi sai kuma ranar asabar inda aka buga wasannin kungiyar kwallon kafa ta Anga SCO ne ta samu ta sha kashi a hannun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSD da ƙwallo biyar da nema. manako a gida ta lallasa gwigam da ƙwallo shida da nema. Montevideo sun tasi ɗaya da ɗaya tsakanin su da MS sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta Nantes suka samu nasara akan Tolisa da ƙwallo biyu da ɗaya. Troyes kuwa sun lallasa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Strasbourg ne da ƙwallo uku da nema. a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta nancy ta samu nasara akan dijon da kwallo ɗaya mai ban haushi olympiacos marcel ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta ken da kwallo biyar da nema sai kungiyar kwallon kafa ta lille ta yi samako akan kungiyar kwallon kafa ta mins inda ta lallasa ta kwallo uku da nema st etens a gida ta sha kashi a hannun lyon da kwallaye biyar da nema kungiyar kwallon kafa ta psg take jan amma a mako na sha biyu na wasannin na shekarar 2017 zuwa 2018 na kasar faransa da maki 32 sai monaco take mataki na biyu da maki 23 kungiyar kwallon kafa ta Lyon tana mataki na uku da maki 25 za mu karkare shirin labarin wasannin namu na yau ne a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya yayin da ake ta shirye-shiryen fadawa sabuwar shekara a wannan gaba kaɗan kungiyar kwallon kafa ta liverpool tana shirin sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester city mai suna david silva dan shekara 31 da haihuwa a watan janairun shekara 2018 da zaran an bude hada-hada da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya yayin da kungiyar kwallon arsenal kungiyar kwallon kafa ta arsenal da manchester city suna zawarcin dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta ayas mai suna frank de jong dan shekara 20 suma a watan janairu mai zuwa ita ko kungiyar kwallon kafa ta roma da takwarata ta barcelona na kasar spain suna zawarcin riyad mahrez na kungiyar kwallon kafa ta leicester city ne akan kudi fam miliyan 50 suma da zaran an bude saye da sayarwan a watan janairu iya abin da ya sawaka kenan na labarin wasanni daga nan dandalin biyoyi huta lafiya